A ranar biyar ga wannan wata na Afrilu za a yi wani gagarumin biki a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Bikin kuwa da za a iya cewa an dade ba a yi irinsa a wannan masana'anta ba. Fitaccen jarumin fina-finan Hausan nan Adam A. Zango jarumin da a yanzu haka ya fi kowanne jarumi shan suka da caccaka a cikin masana'antar. zai angwance da masoyiyar nan tasa wacce ake kira da sofi wannan soyayya dai tsakanin jarumi adam e zango da sofi za a iya cewa ta sha kalubale sosai a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kaniwood da ma wajenta domin daga bullar wannan soyayya zuwa yanzu za mu iya cewa adam e zango ya sha caccaka da suka sosai musamman ma daga makiyansa na ciki da wajen masana'antar Hausa fim inda wasu da yawa suke jifansa da kalamai na ɓatanci na cewar Adam E zango mai auri saki ne illa kuma mun sha jin malamai da yawa suna cewa shi aure rai ne da shi muddin kwanansa ya kare to fa ba zai kara ko ina ba dole sai ya mutu. Ina karye a sha wuya. za mu iya cewa a duk cikin jaruman masana'antar Hausa fim babu jarumin da ya kai Adam A zango yawan aure. Kuma a yanzu haka shi kaɗai ne jarumin da ya fi kowanne jarumi shan suka da caccaka a cikin masana'antar. Tabbas da lokacin da jarumi Adam A zango ya fara bayyana hoton sofi a shafinsa na Instagram a matsayin masoyiyarsa wacce zai aura. Ya fara shan caccaka da suka daga mutane daban-daban a Najeriya. Mu dai babban fatanmu Allah ya kai mu wannan lokacin biki. ya sa kuma a yi lafiya a gama lafiya sannan ya sanya albarka a cikin auren ya kawo musu 'ya'yaye na gari amin sun amin